الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله من دعوة يوم لتافي مفاهيم تربوية في شرح arba'ina annawawiyya mun dan tattauna akan hadisi na farko na wannan littafi arba'un hadis yau za mu tattauna akan hadisi na biyu malam ya ce alhadisu asani alhadisu asani hadisi na biyu عن عمر رضي الله عنه أيضا وانا حديثي daga umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda har wa yau kenan shi ya rawaito a wurin shi aka samu wancan hadisi a wurin shi kuma aka samu wannan hadisi qal sai ce بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da muka kasance muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato sun zo wajen sa makaranta zata yau mai awani ne ittala alaina rajulun shi wani mutum ya bullo mana kaga hudowa kenan kaman afke hadisin ya fara da sifa bai na hannu inda rasulullahi a littafina wani ruwayan bai na hannu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل سيون متين يقول له وانا متون شديد بياض الثياب yana da tufafi amma tufafin fari ne tar kaga yana nuna sufa da ladabi na zuwa makaranta ana zuwa makaranta ne cikin tsafta ya zo makaranta <clears throat> da tufafi tufafin ya tsananta a fari kenan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke da farin tufa a wannan lokaci farin tufan shi ya wuce nasu shadidu sawadi shari hakanan gashinsa wannan ya nuna nagartan gashi da kyawun gashi shine gashi ya zama baki watakila shi sanya shekarun baya cikin kasashen nan masu taso da yaya matattu ba za a ce shakwabago ba matattu ya kai baban iyayen shi kara sun haife shi da gashi ya bayan shi gashi baki ke so kuma ya lura bakin gashi ya fi kyau saboda haka aka ci tara saboda ya je wurin masu kulawa da gashi su rika kula mashi da gashi su suna wanke mai kai irin waɗancan kasashen masu irin waɗannan yayan Allah ya sauke da Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma kuma su kenan kuma shine abin da ya ba mu al'umman shi zabi tufa faritar suma kuma wanda Allah ya ba shi su suma ya gyara mu galibi su mamu nan kuda-kuda ne ba da nagarta Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da suma wannan yin nuna wannan mutum yana da suma Allah sallallahu alaihi ya zauna a zaune in gashin kanshi ya koma da shi baya yana taban kasa in ya zauna a zaune gashin shi ya shimfida shi a baya yana taban kasa idan ya zauna a zaune ya raba gashin shi biyu ya zubo da rabi nan ya zubo da rabi nan yana zaune yana kwanciya akan cinye shi na yin sha wani aha ta ce tana kitse mashi tana mashi kitso daga nan zuwa mahadan nan daga kitso zuwa nan da dama shi kitso suna ce ga maza da mata duka domin ba ma gashin ayi ba gashin in matan ne ma wata ta cire dan kwalin ta sai ka ruga da gudu zan ya gwagwaye ko me yasa a oho ina jin al'adarmu ne ko za sallam yana sa kaya fari tar kuma yana wanke gashin kanshi yana gyarawa idan yana cikin garin madina ne yana sa rawani baki idan zai fita kuma sai sa rawani fari kamar yadda ya zo a cikin zabul ma'ad la alaihi asaru safarin kaga takdimu ma haqqu at-ta'khir yufid al-hasra asalin hadisin ya kamata ce ne tun da tsala ne ya hudo ba a san shi ba to amma sai bayanin siffansa sanai ce layura alaihi asarar safar kuma ba alaman wahala a tare da shi ya kamata wanda ya dogon tafiya irin wannan a gan shi biji-biji shi ba biji yake ba wani nuna za ka je makaranta ko yaron ka za shi makaranta ya je makarantar cikin tsafta balle a ce wannan karafi yana da alaka da ƙur'ani wala ya'rifuhu ahadun minna wala ya'rifuhu minna ahad wato hadisin duk da ya faru da hafsir yake yi ta gabi mahabbu ta'khir abubuwan da ya kamata a fara ta wadda aka jinkirta su saboda ya nuna maka tsantsan yanda kowane gaba yake ainihin abin da aka fada to shi ake nufi shi ya sanya kai ta tagadi ma haƙo wata akhir la ya ya'rifuhu ahadun minna sai ku ce la ya'rifuhu minna ahad kawai mutum da ba wani wanda ya san shi a cikin mu ba to kowa da ka gan nan muna zo na gama za sallan ba mu san shi ba a wani riwaya hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam. a wata riwayan sannan sai ya sallama sai ya sallama sannan ya zauna a wani rubutun da ke gabana hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bai zo da kalmar sallama ba sai ya je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zauna wani nuna daga cikin ladabin karatu da zuwa makaranta da yake dama hadisin zai yi bayani ne a kan ɗalibi mai neman ya samu tarbiyya da kuma malami murabbi sifofin alimul murabbi da muta'allimul murabbi za mu cire shi mun gama karatu a cikin mustapha da minal hadis wannan yi nuna yin kaje makaranta kada ka zauna baya ballantana ma mu yanzu makarantunmu wasu kazashe da suka ci gaba in ka zo makaranta ka yi rajista ce ka shiga inda za ba da medical report a kanka karfin idanka a nisan fadin ajin da inda malamin zai tsaya karfin idanka za ka riga ganin komi tar za ka ga malamin tar za ka rubutun tar sai a yi printing ce to karfin idanka sai ce za ka iya zama ko'ina wani sai ce a kujera number one ko ta kujera mata lamba kujera number two shine daidai da karfin idan wannan likitan kunni shi ma zai zo ya duba ka kuma zai printing report da zai bada a interview in za a baka aji karfin jinka kada ya zama abin da yake faɗa ba shi kake ji ba duka wani abubuwan da suke kawasul khams wanda za su taimake ka wajen ka gane karatu kowane sai an duba sai an ba da fallon shi saboda haka sai a baka kujerar da za ka zauna ko wurin a maimaka wurin da za ka je ka zauna gwargwadon nisan wannan abin da aka tantance kaga an yi yanzu sai da ta yiwu allah ya taimake mu wani yana nuna ladabin in karje wajen karatu ka je inda za ka ji sosai abin da aka faɗa ka ji abin da in an rubuta wani abu ne ma ka gani ba a suna da rukubatai ila rukubatai wannan kuma lil'inci ba wannan ya nuna ya zo karantar da al'ummar nan gabaki ɗayinta kai malami ga yadda ya kamata ka yi kai dalibi ga yadda za ka yi to tun da duka wurin ana neman attention al'inci ba ana neman ahmiyar natsuwansu to sai ya zo da wata ɗabi'a wanda ba a sani ba saboda kowa ya dawo da hankali zuwa gare shi don yana so ya ba su karatu wani ya nuna lokacin da za ka ba da karatu in son samu ne ka yi abin da kowa zai dawo hankalin shi zai dawo inda kake ko kuma wanda za ka karantar da shi hankalin shi ya dawo inda kake su na da rukubataihi ila rukubataihi bayan ya zo shimfida da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, yake sai ya hada gwiwansa da gwiwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta to wannan ya saba ma tsarin majalisin gabaki daya kaga duk wanda ke wurin zai tsaya kallo nan waye me yazo yi me yake nufi to kuma dama abin da yake so ya cimmawa kenan a ƙarshe shi yasa zo da wasu abubuwa an abu kaza bai dauki hankalinka ba kaza ya kamata ya dauki hankalinka dan hankalinka ya dawo zuwa ga zuwa ga inda yake wa wada faihi ala yi na biyu kenan in hada gwiwan shi bai jawo hankalin wani ba sai ya dauki tafukansa maimakon ya dora a cinyansa sai ya dora a cinyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa asnada rukubataihi ila rukubatayhi wa wada kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya muhammad kalma mafi girma wanda zan sa kowa ya saurare manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a kiran sunan shi tsura haka sai kira sunan shi tsura haka kaga an bugi dalibai an bugi malami ta yadda aka bugi malami biyu ka kai da ilimi za ka yi haƙuri kuma da wautan ɗalibai. wani ɗalibin mashiriki ne za su yi maka shirme yadda ya kamata to a wato kaushin ɗalibi da kaushin malami duka ana samu ana samun kaushin ɗalibi ana samun kaushin malami kaga da iliminka da lakabinka wa shahararre sai a ranka kuma kiri-kiri a tattara lakabin naka shahararren a watsar shi ma a game za ka yi kaga nan wurin ana ba kowa tarbiya nisa za mu ciro darussa masu yawa a cikin wani hadisi a ahmad sheik ahmad abdulhalim da ya tashi sharhin wannan hadisi shi kare sai da ya shafi 673 673 pages shirwa hadisi jibril saboda yana ba da sufin ɗalibi murabbi mai tarbiya da malami murabbi malami mai tarbiya da yadda za a gina shi da yadda za a samar da shi da yadda ilimi zai mai amfani shi ma haka wannan sau yana karantar da ɗalibta da malanta yana buƙatar nutsuwa wanda wanda shek a zaharani ya mai shirhi da yake kuna da shi ko a labirarin shi saboda ku sai cewa muhammad wani irin wannan fadin wannan suna akalla ya yi abubuwa guda uku bayan shimfiɗin farko itsala'a bayan sufofin hadisin duk da ya kawo yana nuna kowane gaba ka bashi muhimmanci duk abin da aka faɗa to shi yake nufi saboda duk takdimatu ne wa ta'khirat sai ce ya muhammad akhbirni anil islam akhbirni anil islam ba ni labari game da musulunci menene musulunci a <clears throat> asali sabon mazala sallallahu alaihi wa sallam suna da tsarin karatu irin na garin makka tsarin karatu irin na garin makka ba irin tsarin karatu ne na garin madina ba shi ya sanya ya zama ɗaliban garin madina aka fara fita musu da sabon wani tsari na daban da kuma shi karantar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yadda ya kamata ya huta da waɗannan ɗaliban sabbin ɗaliban da ya samu a garin madina don kuma a bambanta makarantun guda biyu wancan makaranta ce ta gida ta zaure wannan kuma makaranta ce ta kowa da kowa فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي الإسلام أن تشهد أن, أن تشهد أن لا إله إلا الله الإسلام abinda ake cewa musulunci shine mutum ya furta da bakinsa ashhadu Allah ilaha illallah wajen shiga musulunci don tsakaninka da Allah ne ba son ka kowa ce. ba wani ne ake so ya ba da shaidan kai musulmi ne ba da shaidan kai kanka musulmi ne kenan shi wanda kake gaya ma ko ya gane ko bai gane ba ko ya fahimta ko bai fahimta ba ba ganewan shi da fahimtar shi daidai shi ake bukata ba wajen karban ka cikin addini a kai dai ka furta ya ji saboda haka an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jakada ne dan sako ne shikenan idan mutum ya faɗi wannan aslama hukman aslama hukman a hukunce ya zama musulmi sai ya ƙara mishi wata ƙimus sala ka tsaye da sallah ka tsaye da sallah sallah ana ba ta muhimmanci saboda ba ta karban wakilci ba ta karban wakilci duk sauran rukunan da cikin musulunci in ka cire tauhidi da sallah duk sauran suna iya karban wakilci a wani gaban wani dalili zai iya sanyawa wani maka wannan abu amma kalmar shahada da sallah ba sa karban wakilci in wani ya yi ma bai maka yi ba kai kada yake so kai tuki musala ka tsaye da sallah watotin zaka ka ba da zaka dukiya ya kai adadin da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya bayani to a cire a ba fukara saboda Allah subhanahu wataala bai nufin rayuwa a zama iri ɗaya ba bai nufin rayuwa a zama iri ɗaya ba ya yi nufin ya bambanta al'umma da kowa abinda Allah ya bashi na ziki. so da haka bangaren dukiya a ba da zanka? wata suma ramadana idan watan azumin ramadana ya zo to kai azumi wata hujjal baita ka ziyarci ɗaki in ta ba ka ilahi sabila in ka samu hali kaga wannan kuma aslama haƙan wancan aslama hukuman in ya hada da waɗannan aslama haƙan musulunci ya haɗu musulunci da mataki guda biyu islam hukuman islam haƙan kuma haka suke tafiya jere Zaka kana yi fitarwa ka ba wani yabi kana yi cire zakka ka ba da wani ya raba ma ko ka sa ma wani ya maka yi lissafin dukin ya cire azumi ko wani nau'in azumi da wani zai iya tsaya ma ya biya ma a cikin azumin da aka yi dajiya ah. aikin hajji shi ma dalili na iya sanyawa wani ne ma shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zafafa matsalan sallah saboda babu yadda za a yi ka samu wani dalili ka samu wata matsala sallah ta kubuce maka wani ne ma in ka kuskura ka tafi da sallah ana bin ka fa sai dai kuma a warware matsala a gaban Allah ba zai yi wani maka ba ya yi maka ba amma zakka ka shekara uku hudu baka fitar ba ka an sani ko kana gargara ka faɗa ka ce baka yi zakka ba na shekara biyar ƴaƴanka sun ga dama sun cire ma zakkan ga yari amma kana gargara mutuwa kace sati na ku ban sallah ba sai ka mutu a banza ba yadda za a yi shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ja kunne mu game da sallah sallah tana da ƙarfi irin su ɗaya da tauhidi ba sa karban wakilci ba sa karban wakilci to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana karantar da sahabbai yanda ake zaman makaranta ana karantar da manzo Allah yanda zai hakuri da dalibai ana karantar da sahabbai irin yanda ya kamata su rika tambaya saboda an zo garin Madina an fara wasu irin tambayoyi wanda ba a saba su ba kaifiyan tambayan ma ba a santa ba saboda haka malaika jibrilu ya fara wannan qala sadaqta sai wannan mai tambaya ya sake zuwa da abubako abubako wanda zai jawo hankalin dalibai don har yanzu yana so ya karanta da daliban ne ya ce kayi gaskiya qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai abin ya ba mu mamaki a to dama ya san amsan ne yaya yake tambaya kuma yake gaggatawa wannan ya saba ma tsarin rayuwar da suka saba da tsarin tafiyar da suke kai da tsarin abin da ake ce makaranta shi kuma murga riga mun yi bayani tun da ya zo dama yana saba yana jefa wasu abubuwa ne don ya jawo hankalin don ya sa full attention su saurare shi qala sai ce fa akhbirni anil iman ba ni labari game da imani ba ni game da imani an tu'mina billahi wa sai ce shine ka sallama ma Allah ka yadda da Allah ka tabbatar da shine malici babu wanda ya cancanta abauta babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi kuma ka wato kai imani da ɗaya-ɗayansa shi kaɗai ne wa mala'ikatu sannan da akwai mala'iku su ma mala'ikun Allah ka yadda akwai su mala'ikun nan an ce an halice su da haske wa kutubihi sannan ka yadda da littafan Allah subhanahu wa ta'ala galibi littafan da sunansu ya zo ƙarara littafin da aka ba nabi ibrahim cikin suratul sabbih isma rabbika su suhufi ibrahima wa musa ya zo ƙarara a littafin Allah cewa annabi ibrahim yana da littafi kamar yadda wannan ayan ta bama biyu cewa annabi ibrahim yana da littafi annabi musa ma na da littafi akwai injili wa taurari. ko a taurata wal injil kuma sun zo karara a zabur shi ma ya zo karara a nasusa waɗannan sun zo karara sunaye sai kuma furkan al-ƙur'an ƙur'ani ya zo karara to littafan nan da wanda sunansu ya zo karara da wanda bai zo karara ba to ka yi da su sun riga sun wuce ba ka da kwafi ba mai kwafi ba na zai kawo maka littafa na ibrahim alaihissalam to ka sallama wa rusulihi da manzanni mu irin mu ma ko manzan zamani mu ma ba mu gan ba to ballantana annaba da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma ka sallama duk da baka gansu ba wal yawmil akhir akwai ranan karshe akwai ranan da za a nada duniya dama duk galibin mu yanzu na aika yake yake ana ta kai kai ne za a huce to to kowa ya ta kai kai shi yana wucewa to akwai ranan da duniyan gabaki da za a ita ma za a yi mata kai kai gabaki da ta tara ta a gama da ita yawmil akhir wato mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma ka imani a wannan duniyan akwai kaddarori na alheri abinda Allah ya kaddara mutum na alheri ana suna cewa manzo Allah bai taba cewa ji ai wani abu ba sai in kwa karbo wani abu ba sai face in ba a samu ba sai ce kaddara ne da Allah ya kaddara za a samu da an samu Allah ya kaddara ba za a samu wani tunda ba za a samu ba shikenan alheri da sharri wannan mataki na biyu al'islam yana da nashi mataki shi ne matakin farko yana da al'islam hukuman da islam haƙan guda biyu in ka haɗa su an samu shimfiɗa to a ko matakin da yake gaba da shi shi ne, al'imani ne wannan a wani hadisin ya raba su amma in ka shiga Qur'ani za ga Allah baya raba su amma nan karatu ake wannan nuna in ana karanta da ilimi ana yin kilibi tadarruj kuma akan bude shi a bishi a hankali wasu abubuwan a hada suke amma ɗalibi in ka ba shi gaba ki to ba zai rike ba to da ka sai ya sa su bi ba mataki bayan mataki musulunci da imani aka raba shi amma magabata ba sa rabawa za mu ɗan tattauna nan kaɗan kafin mu zo mu fitar da darasan cikin wani hadisi ba asali ba a raba su don da da raba su ake samun matsala da raba su ake samun matsala sai ka ji mutum sai ce maka aljanna ma na mai rabo ne a zahirin maganar gaskiya ne amma shi karya yake aljanna na mai rabo ne gaskiya ne amma shi karya yake nufi abin da sa karya yake nufi wai yana so ya ta harkar shi ya taɓanna sai ya taɓa nan shi in yana zai kama maka wannan ne dalili akan ya tsaye sa'a ma Allah ba zai kama maka hujja akan wannan ne a ya riƙe Allah ba wanda ya kafa hujja da wannan maganan ya riƙe Allah to gaskiya yake fada haka ne amma wanda ya kafa hujja da wannan maganan sai tsaye sa'a ma Allah to shi kuma ƙarya yake ƙarya yake ya ce aljanna na mai rabo ne tsaye sa'a ma Allah a ba gaskiya ne ba wannan na mutan tattauna kan shi kadan Ah, kafin fitar da fikin hadisi ƙwala sadakta sai ce ka yi gaskiya ƙwala fa birni alal ihsan sai nuna mataki na gaba kuma wannan mataki ne mataki na ƙarshe ƙwal sai ce an ta abu da Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah din kuru-kuru fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin Allah kurukuru to shi Allah na ganin ka to ai abubuwan da suke ganin mu kurukuru ba ma su suna da yawa alal aqalli mutum ya yadda akwai halittan aljani ya yadda akwai halittan aljani ya yadda kuma aljani na ganin shi amma shi baya ganin aljani aljani na ganin shi amma shi baya ganin sa mala'iku wasu daga cikin mu mun yadda mun yadda da cewa akwai su mu daga cikin mutane wanda suka da akwai mala'ika baya ganin shi to Allah subhanahu wataala in baka ganin shi ya riga ya rubuta a wannan doron duniyan ba za a gan shi ba ido da ido sai a lahira to shikenan to shi yana ganin ka qala sadaqta sai ce kai gaskiya qal sai sake cewa fa akhbirni an insan wannan ya nuna kana karantawa zaka yi hakuri da dalibai wani yazo zai tambayoyi kuma wani zaka yi kana tarbiyya yana nuna in kai tambaya ɗaya ka baka amsa ba bai bukatun ka mai tata ko amfanin ka kusa sake nan ba kusa kake baka dinki ke kenan me kace abu ya lalata ƙarshen ta yau tambayar da za ka yi darasi hudu ka koshi ka samu yau sai zama rana ɗaya ma baka gama haɗu darasi ɗaya ba tana ta mai kace ban ji ba to amfanin ka zo kusa tambaya ɗaya ta isa kuma an baka amsa ɗaya sai ishe ka sai ka riƙe sai ya ci gaba da tambaya har yanzu قال فاخبرني عن الساعه sai ce to gaya mai ranar karshe na duniya in an ce asfa'a ita ce rana ta karshe rana ta karshe a cikin kwanakin duniya in an ce alkiyama rana ta farko a kwanakin lahira ranar da yake dama shine aka ce ka yi imani wal yawmil akhir da ranar karshe. to ita wai wannan duniyan gabaki ɗayanta in an taho ya faɗi ranar ƙarshe ranar daga ranar an naɗa duniya daga sai kowa ya calculation ya gani yaya akwai sauran kwanakin duniya da zai miƙe gaba ko ko a ƙwal sai ce mal mas'ulu anha mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili wanda ba ke tambayan nan bai hune tambayan nan sanin amsan wannan tambayan ba wanda ake tambaya bai fi mai tambayan nan sanin wannan amsan ba saboda ita wannan ranan ilmuha inda rabbi fil kitab ilmuha inda rabbi fil kitab wannan ranan Allah ya hana kowa ya yi shi laƙurani kuma ya ce ya hana kowa bai ba kowa ita ba ranar da yake daga ita duniya an naɗe ta ƙwal sai ce to ba birni an amara ce ha ka ne labarin alamomin da idan sun zo to lallai ranar nan na ƙarshe wanda za a rada duniya to tana matsowa rana wanda za a nada duniya ga baki ɗayanta tana matsowa an gane wannan ku ƙwal sai ce an tali da al'ummata rabbata ha an tali da al'ummata أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة الأمة أن تلد ربتها آه. أن تلد الأمة ربتها wato wannan duka alkunya ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi saboda tsadar ranan ko kuma <clears throat> girman wannan aikin an talida al'amata rabbataha kuyanga ta haifi uwar gijiyarta wannan duka alkunya ne kuyanga ta haifi uwar gijiyanta wannan ya nuna malamai suna cewa kinaya kinaya a ɓoye abu a zo da wani abu madadin shi ya fassara abin da aka ɓoye mafi girman shi akan bijirin iyaye shine wannan lissafin da aka yi ahsanu kinayatin an uquq ahsanu kinaya an al-uquq wato a boye wani aiki a faɗo wani aiki kuma ya bayanin aikin da aka boye mafi girma na kangare ma iyaye to wannan wannan wannan alƙunya ita ce mafi girma kuma kaga ayan fara fuskantar wannan haddin sai mace ta tsuguna ta haifi ɗa ɗaya biyu ɗa uku da hudu duka mata kula da su amma su kuma su kasa haɗuwa su kula da ita wai za tana da matsala wai tana jiran sai an yi taro kaga yaya sun lalace yaya sun lalace mahaifiya tana da bukata mahaifi na da bukata kai kuma da aka mahaifiyar nan ta biyu ko mahaifin ya biyu kana tunanin ba kai kada aka haifa ba lalacewa na ƙarshe ya zo ita kuma duka da ta haife kunnan ta kula da kowa tana son kowa idan da cikin kuru hudu ko koko ko biyar ɗaya ta gan shi ba yadda ka san ba ta ga kowa a cikin ku ba kamar ga kowa ba a cikin saboda haka ita kowanne tana tiritin nashi ba abin da ya dame da cewa akwai wani amma kai ka lalace kana tunanin a gidanku ba kai gari aka yaba ba kada Allah ya sa je ya zama ka tofa ne ma irin wannan magana a duniya ku ce ba ni gari aka haifa ba ka gama lalacewa shi ka samu matsala a za ka samu matsala hukuk ballantana a ce a mutum ya samu matsalan da mahaifan shi na so na su gaya mai magana su kansu gaban su na fagi suna jin tsoron me zai maida me zai faɗa saboda haka in za su faɗi magana sun dingi juya su nan suna tunanin yaya za su an tare da a hasanu kinayatin ana hukukin walidai mafi girman koya wani aiki ya fassara aiki shi ne wannan za mu zo cikin abinda aka zanta a cikin wannan hadisi za mu ta ban mun ga mustafa da kila mu rinka fadin ru'usu muna dan bayani a shi kuma mun yi printin takarda sai mai nazarin shi a wannan duk wani mai ba da tarbiyya in ya zama yana da tsoron wanda yake ba su tarbiyya yana tsarkar da su to waɗannan masu wanda ake ba su tarbiyyan sun samu matsala sun samu matsala sa maza salam ya ce mafi sharrin al'umma shine sharrin al'umman da shugabannin na jin haushin talakawan talakawan na jin haushin shugabannin yake na abu ya lalace yaya da iyaye iyaye na jin haushin iyaye iyaye na jin haushin yaya malamai masu karantarwa malamai na jin haushin dalibai dalibai na jin haushin malamai abu to abu ya lalace in ga za an fara wannan to kai kai ake yi ana kai kai saboda haka idan za a sa ka hidima su dubu iyayenka su sa ka hidima su dubu ka ɗauka ba kowa kada ka samu kuɗi ma'aikacin gwamnati ne kai iyayenka na bukatar hidima su ce za a yi kaza za a yi kaza ka yi tunanin wai a to to ai abin da kake da shi ba zai kai ka wata ba dama kai za ka kai wata ashe sannu wanda zai kai wata Allah ya sauke tabbas tabbas ba ba kokonto ake yi ba mm. wanda ya aure idan kana da mata kana da mahaifiya aka ce kasa ma abinci za ka ciyar waye ke da haƙi mafi girma sai aka ce matanka wannan gaskiya ne wannan ana magana lokacin da iyayenka ke da ƙarfi lokacin da iyayenka ke da mai ke da ƙarfi za ka iya wani abu matanka da 'ya'yanka wajibi ka ci da su su ba su da wani mai ci da su kuma kai ka haje su ƴaƴanka amma talakawa ba banda ƴaƴanka mawadata don hajjan ka ci da matanka ya fi ƴaƴanka sai yaya ba su da wani haƙƙi akan uba sai ba su da shi in irin kasashen nan ne wanda ake kula da yaro da an haife da an haife shi za a mai rubisa baka yi ke na abincin da zai ci karin ka zaran mai kudi ga wasu kasashe na muna gani a yanzu wasu kasashen ma mun halarta mun gani an haifi yaro an yi mai rijista an ba da atm a da atm ake hada a han zuwa mai kudi saboda wajibi gwamnati kula da shi wannan kaga ci da shi ba wajibi ne a kanka ba dama aka shari'a ma yake zuwa da shi ci da dan da ka haifa da arzikin shi zo dama dama da arzikin shi zo to in ba yi da shi wajibi ne ka ci haka nan ɗanka wanda ya samu lalura ba zai yi nema ba shanyayyun kafa makanta bai bantaka zuwa ga duk wajibi ne to duka waɗannan wajibai ne waɗannan da matanka da yayanka suna gaban iyaye wajen ciyarwa suna da ƙarfi amma ran da iyayenka ƙarfin su ya ƙare gaba ɗaya to ranar kuma an yi rubar to ba iyaye ba matanka da yayanka ke kan gaba ba wajen ciyarwa to kun a nan wurin iyaye ne na ɗaya sai an sallami iyaye inda sauran abincin bismillah inda sauran abincin sai a ba mata sai a ba ita dama mata tana da zabi in gida yunwa ya kama shi da tafi abinta zai baka da yayanka da yunwanka yayanka kuma ba ma ka ba da ran kai karan kanka za ka kuma zama fi da ceton iya za ka iya ba da ran ka kare iya yayanka ba a yi ran ka ba ta amfani ba lantana rayuwa yayanka ba lantana yayanka za mu tattauna a kan tare da al'amata rabbataha a sanu kinaya an uku walidai shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana shi a nan wurin wa an tara hufa wa an alhufata. al kaga wato yanzu arziki ya wadata wanda saboda babu takalmi ma ba ba su da shi ni dai ban halarci wannan zamanin ba amma dai anan garin an ce na halarci wasu iyaye wanda sukan ce sai ka tafiya da a cikin garin nan wanda za a gansa da takalmi za ka yi kirgar to yanzu ko arziki ya riga ya wadata yanzu cikin muna akwai mai takalmi ya kai kafa biyar wani takalmi shi ya kusa bakwai ma duk shi ne shi ɗaya ba Ko ina za shi oho takalmi kafa ɗaya biyu uku ya shi ka kafa bakwai ina za ka to sai ka daina hawa keke ko mashin kawai sai ka hau takalmin ka tsaya a jera maka su guda bakwai kawai zai kama hanya to za ga wanda ba su da komi ba su da takalmi ƙwarata ba su da nagartan tufa ila tufan ma galibi na auro ne shi ma wannan mun ji labari ne amma ni ba halittu wannan ba an ce akwai zamanin da aka yi ko a nan garin sai ka suke idan za a je gwa gidan wani ne ake zuwa an shiri ga aro a je sha ne a da shi akwai riga angwanci ma na unguwa wanda ke aure sai a ba shi aro in ya gama angwanci ya da ta a aji ita kada yake angon in gidan wani ma wani zai aure a ba shi aro a wani labari da ji aka ce a nan garin an yi haka to za a samu wani suka yi rayuwa ba tufa mu ko nan yanzu a cikin muna komai riga kala bakwai kala goma ma kala bakwai kala wani ma rigan shi ya fi kala goma duk nan shi ne ma ah, al'alata talakawa wanda ba su da komi ri'a sha masu kiwon dabbobi dabbobi shari'a tana musu kawai aji biyu ne tana musu aji biyu ne ƙanana da manya shi kenan dabbobi aka fi ke musu aji to galibi in ka ji an faɗi kiwo an zarge shi to masu kiwon manyan dabbobi daga awaki abin da ya ƙasa tsuntsaye iri-iri ko da jimunu ne mutum ke kiwo